rundunar sojojin mayakan ruwa ta najeriya da kasar amurka da wasu kasashen duniya za su fara wani atisayen sojojin ruwa a mako mai zuwa wanda za a fara daga kasar ghana najeriya cameroon da gabon riya admiral jonathan angune da zai jagoranci mayakan ruwan najeriya a wajen wannan atisayen ya shaida wa manema labarai hakan a birnin lagos a yau wannan exercise din eh, amurka african command su suke na shigo wani shekara a shekarar nan zai fara ne daga ghana sannan ya shigo ya shigo nigeria har zuwa cameroon da gabon eh, kuma eh, kasashe da za su yi exercise nan tare akwai su angola har da su spain da portugal da united kingdom wata sa'i france join in amma kamar shekarar karo nan ba mu ganta ta shigo ba amma da jamus duk suna nan ciki menene alfanun wannan exercise eh, wannan exercise din shine yana koya mana yadda za mu hana barayi especially barayin mai sannan da wanda suke shiga jirgin su yi sata yana koya mana yadda za mu tsare su mu hana su sannan mu kai su kotu waɗanne hukumomin najeriya ne za su shiga wannan atisaye eh, customs da immigration da national drug law enforcement agency da department federal department of fisheries, fisheries sannan da ministry of justice za su shiga da mu kimanin jiragen ruwa nawa za ku yi amfani da su wajen wannan atisayen eh muna da jirage uku akwai zan ce yar uwan eh, ita babana na wadda ake kira tonda wanda american navy ta bamu guda biyu sannan akwai centenary sabuwa da muka sayo daga faransa sannan kuma muna da kankana na saldak bush muke kiran su guda biyu da su ta mu amfanin su shine idan muka ga wani barawo ko wani jirgin da ya dauki kayan sata saldak ne yana da yana da ainihin gudu zai iya intercepting nashi ya kama shi ya kawo ko akwai wata dangantaka a tsakanin gwamnatin Najeriya da ta Amurka ta fuskar soji eh muna da dangantaka da Amerika daga fara gama da na ce jirgin nan da muke ciki yanzu su suka bamu ita to wannan kuma na shidda kenan da suke bamu in kun tuna a sasin baya sun bamu guda hudu the cat class so yanzu sun bamu guda biyu is uh, quarters navy muna da dangantaka kwamfan da zakar riya admiral jonathan ango kenan hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a nigeria